wai akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana suna amfani da tarbi irin wanda muke jira lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke suba shine abin da ya tambaya a hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam asali shi tarbi irin wanda muke sa kwaya kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban asalin sa ma ba a wurin musulmi yake ba akwai shi addinin kiristanci akwai shi a addinin mutanen indiya akwai shi a addinin yahudanci sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci amma babu wani dalili na shari'a daga allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci abin da ake kidaya da shi su ne yan yatsu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana ƙidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta idan ta ce subhanallahi sai ta dauko daya subhanallahi sai ta sake dauko daya sai manzo Allah ce ba zan nuna miki ba abin da yake wannan alkhairi ta ce eh sai ya ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah ki kidaya da yatsunki domin yatsu sun za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali to daga nan za ta samu asali da sai annabi ce a'a ki samu zare na lilo ko wani ulu sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya kwaya ko na roba ko kuma na itacen adwa ki huhuda ki sa da allura sai ki sa sai ki rika kidayawa amma manzo Allah sai ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya ba wata tasbaha ba tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali sai fayan arowa aka yi cikin wani addini a kawo cikin musulunci to kuma wannan kaga daban wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar akwai babban malami bakar abdallah abu zaid littafi ya akai mai suna as-subha ya kawo tarihin tarbi gaba ɗaya ma a duniya su waye suka fara girgiro shi Allah sa mun gane menene abin da zai baka wahala in dai tasbihi ne wanda annabi ya koyar bai taba wuce ɗari ba duk abin da ya wuce ɗari to ba a yi masa iyaka ba to kai ko me ya amfanin kai masa iyaka duk abin da ya tsoro kan ɗari to an bar maka kofa a buɗe ba a yi masa iyaka ba shi yasa Abdullah dan Mas'ud da ya ga waɗansu suna haka suna kidayawa yace me ya amfanin sai kun kidaya tasbihin ku ku kidaya munanan laifukan ku mana na ba ku tabbacin kyawawan ko da ba ku kidaya ba Allah zai tsare muku su kikkiawan aikin da kai ko ka lissafa ko baka lissafa mala'ika ya lissafa ya rubuta kan haka za a yi maka hisabi to kai menene amfanin kai ka kidaya amfanin ka kidaya cikin abin da shari'a ta yi masa adadi yan shari'a ta ce a yi abu kaza sau kaza yanzu kamar tasbihi da ake bayan sallar farilla subhanallahi sau talatin da uku alhamdulillahi sau talatin da uku allahu akbar sau talatin da uku ba tasa'in da tarba kenan dukkan na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka cika ɗari kenan ko subhanallah da walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga dai yare suka ɗari kenan ko kuma kai 25 biyar kamar yadda wata riwaya ta nuna ko kuma kai goma goma kamar yadda wata riwaya ta nuna da wanda ya goma goma da wanda ya ashirin da biyar biyar da wanda ya talatin da uku uku duk ya yi kaga dai dukkanin su ba wanda ya wuce dari wanne ne zai gagare ka ka kidaya da yatsunka idan ka tashi amma abin da yasa har kake ganin a bukaci kwayoyin tasbaha to an shiga bid'a kenan an ba ka wani ba an ce sai kai so dubu goma to bid'a kenan kwace dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wallahi tallahi bid'a ne duk wani abin da za a ba ka yan bid'a ne suke ba mutane tsoro gwargwadon tsawon tarbin gwargwadon yadda zai baka tsoro to wannan in baka waye ba kai ta fuskar sunna kenan amma ka ta ka waye ta fuskar sunna me tarbi zai baka tsoro menene kuda ko ballanta na roman kuda shi mai tarbi menene ballanta na tarbi hasa ballanta na baka tsoro amma in ka tsaya akan sunna ka waye babu yanda za a yi mutum da yana bid'a ya baka tsoro Allah ganar da mu dan haka yan uwa ku kidaya da yatsun ku dan yatsa za ta yi bayani ranar tashin kiyama haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam